Bueno. ci gaba da Najeriya ta samu ya sanya ta cikin jerin kasashe da suka runguma sabuwar fasahar na amfani da motocin lantarki karkashin kamfanin kera motoci na Hyundai Kona da Stereo Group a cewar babban daraktan hukumar NADDC Malam Jelani Aliyu. Hakan ba karamin ci gaba bane ga Najeriya kanta. Gaskiya na farin ciki sosai ganin an samu wannan ci gaba a Najeriya. Wannan abu da aka kaddamar da wannan Hyundai Kona mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba, ba sai ka sa mata diesel ba za ka laƙa ta ne kawai a cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi caji kuma yadda ake cajin cell phone abin da mutane ke ta tambaya shine to ana cewa ai najeriya ana akwai matsalar wuta amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya caji in ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba so idan muka duba ci gaban kasa ta mu ta najeriya ba abu ne wanda za a ce mutum daya ko hukuma daya za ta iya yi ba sai an haɗa kai sai an haɗa karfi to shi yasa a kowane lokaci muke kokarin mu haɗa ƙarfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka da ke cikin wannan ƙasa saboda kowa na da tashi rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin ƙasar. Ana sa ran yunkurin nan na samar da motoci masu amfani da wutan lantarki ya mai gurbin motoci masu amfani da man fetur a wani mataki na rage gurɓatar muhalli da kuma kai ƙasa ga tudumin tsira abin da ya sa dukkanin kayayyakin da aka yi amfani da su wajen kera motocin na wutan lantarki ne ɗari bisa ɗari kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin haɗaka ta Stereo Group Rap washit ya shaida. Now the 7.4 Nine. or 35 minutes. But if we can go for a high charger like 22 kilowatt, which we can also supply if a customer demands for it, of course, yes, it will be slightly extra cost on that, but that can ch uh, charge the vehicle in 3 hours 30 minutes. A yanzu haka dai motar da ke amfani da wutan lantarkin ita ce kan gaba a masana'antun kera motoci na kasashen turai wanda a halin yanzu farashin kowace mota ɗaya ya kai naira miliyan 24 lamarin da babban daraktan hukumar NADDC ya ce ana ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa 'yan Najeriya don mallakanta. Muna nan muna aiki da bank kunnan Jaiz, Wema da zenith wurin ba da credit na sayan motoci rance ana nufin idan za ka sai mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba za ka sa kila kashi goma bisa daga kashi ɗari a baka motar sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara hudu ko shekara biyar kana biya wata-wata so ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba za ka yi sayan mota ba muna ganin wannan zai taimaka kwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wayannan motocin a ƙarshe mataimakin daraktan na musamman da sani dogon daji ya yi ƙari da cewar wannan zai taimaka ma 'yan najeriya ainun sannan kuma zai sa matasa su samu aiki idan gwamnati da shi wannan kona kamfanin aka haɗa kai za a yi kokari ainun tabbatar da cewa matasa sun samu aiki yanzu kamar ma'aikata te akwai abubuwa na nan da ya kai na kirkiro aiki na matasa ko ina ma'ana yanzu akwai test centers da service centers da yake yi kowace jiha wanda yake wannan zai ƙara sa matasa su samu aiki kowace jiha yanzu. Hakan dai na nuni da cewar ita ma Najeriya a shirye take ta nuna wa duniya ta bi shirin samar da tsaftataccen muhalli da ɗorewar makamashi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.